يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ce mu waɗanda suka yi imani ku jira mu ko ma sana daga haskenku yadda za mu samu mu tsallake siraɗi sai a ce munafukai ana musu izgili ku koma bayanku ku nemi hasken da za ku haska da shi sai a buga wata katanga a tsakaninsu wannan katanga tana da ƙofa ta cikinta ɓangaren da mumine suke akwai rahama a ciki, da bayanta kuwa inda munafukai suke akwai azaba a ciki.